Shama barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. Shekaru hamsin tun bayan da Najeriya ta fada yakin basasa na Biafra, har yanzu wasu a kudu maso gabashin kasar na yin kiraye-kiraye na a kafa wata kasar ta Biafra. Ana nuna fargaba cewa za a iya samun karuwar hare-hare a nan Birtaniya daga magoya bayan kungiyar as sakamakon rashin nasarar da kungiyar ke samu a gabas ta tsakiya. motocin da za a yi yayin su a nan gaba kenan daga 2019 kamfanin volvo zai kera motoci ne kawai masu aiki da lantarki da makamantansu yau aka cika shekaru hamsin da fara yakin biafra a najeriya rundunar sojin kasar ta ɗauki shekaru uku domin mulkushe 'yan awarin na biafra mutane fiye da miliyan ɗaya ne dai suka rasa rayukansu a lokacin yakin galibinsu kuma a sanadiyar yunwa sai dai har yanzu wasu jama'a a kudu maso gabashin kasar na yin kiraye-kiraye na a kafa wata kasar ta biafra ga dai rahoton wakilinmu na inugu abdulsalam ibrahim ahmed Suna tuna lokacin da suke filin daga, suna matasa lokacin da suka yi yakin neman ɓallewa daga Najeriya domin kafa ƙasar Biafra, amma waƙar tasu ba ita kaɗai ce ke tuna musu mummunan yakin ba. Patrick Adiola kenan wanda ya tsallake wani bam a lokacin. Yake cewa da ya tashi yana ƙoƙarin tafiya sai ya motsa kafa ɗaya, amma sai ya ji ba zai iya motsa ɗayar kafar ba. Dakarun Najeriya sun yi rawar gani a yakin. kuma daga bisani 'yan biyafra sun yi saranda a shekarar 1970 yakin ya ƙare amma batun kafa ƙasar biyafra na nan bai mutu ba matasan da ba su ɗanɗana yaƙin ba na sake kira da a kafa ƙasar biafra kuma an sami jagora shekaru biyu da suka wuce an kama kanu bisa kiraye-kirayen ɓallewar da yake to sai dai kuma tsare shi da aka yi ya ƙara masa farin jini yanzu an ba da belinsa amma har yanzu yana nan kan bakansa na batun ɓallewar biafra basic ci gaban jama'a da ci gaban tattalin arziki da abubuwan more rayuwa duk waɗannan babu su a yankin saboda haka akwai rashin yarda da juna da yaƙiyayya da fushi idan muka yi magana da kakanninmu idan muka ga irin halin da suka shiga bana jin za mu so sake koma gidan jiya Mutane ba sa jin daɗi matuƙa, babu wanda yake jin daɗi a ƙasar nan. Rayuwa ta yi wuya, don haka idan muka koma 'yar ƙaramar ƙasa za a samu abubuwan da za su wadaci kowa.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 hadarin kai hare-hare a Birtaniya daga magoya bayan kungiyar IS zai iya karuwa yayin da kungiyar ke ci gaba da rasa yankuna a gabas ta tsakiya. Wannan gargadi dai ya fito ne daga bakin shugabar ofishin mai gabatar da kara na Birtaniya. Wani bincike da BBC ta gudanar ya gano cewa yanzu mutane fiye da 100 ne a nan Birtaniyar aka samu da laifuffukan ta'addanci masu nasaba da Iraki da kuma Siriya. Ƙadar rahoton Suwaiba Ahmad. Fuskokin masu jihadi a Birtaniya kenan Sama da mutane ɗari ne aka garkame a gidan yari bisa laifukan da suka jibanci alaƙa da ƙungiyar IS. Wanda ya fi tsufa a cikinsu shine wani direba mai shekaru 63, ƙaraminsu kuma ɗan makaranta ne mai shekaru 14. An kuma samu ƙarin mata da 'yan mata da ke shiga ƙungiyar. Abin da ya haɗa su kuma shine goyon bayan ƙungiyar IS a faɗan da ake a Siriya da Iraki. lugudan wutar da ake yi musu ya sa mayakan is sun fuskanci koma baya kuma babu magoya bayansu da dama da suka samu zuwa gabas ta tsakiya mai shigar da kara ta gwamnati ta shaida min cewa wannan zai kara barazanar ta'addanci muna buƙatar sanin cewa idan mutanen sun kasa zuwa siriya a maimakon hakan za su iya shirya kai hari a nan ko kuma su tashi tsaye wajen koya wasu tsatsauran ra'ayi Mun ga irin wannan a wasu ƙararrakin da muka shigar. An yi amannar biyu daga cikin mutane ukun da suka kai harin ta'addanci a London Bridge inda aka kashe mutane takwas sun so shiga kungiyar IS a syria Malamin nan mai tsatsauran ra'ayi Anjam Chaudhry shine mafi girman mukami da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar da ta gabata inda aka same shi da laifin kiran jama'a da su goyi bayan kungiyar IS. zai iya kasancewa a kurkuku to amma ba a kawar da aƙidar da ya riga ya yada ba. To kuma ga wasu labaran duniyar. Alƙalan kotun ICC sun yanke hukuncin cewar Afirka ta kudu ta gaza sauke nauyin da ke kanta na kotun bayan ta ƙi ta kama shugaban Sudan Umar al-Bashir shekaru biyu da suka wuce. Sai dai kotun ta ce ba za ta kai batun gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. A wani jawabi a Poland, shugaba Trump ya yi kiran da a kare halin rayuwa da kuma ɗabi'un ƙasashen yammacin duniya. Yana mai cewar babban tambaya ta wannan zamani ita ce ko yammacin duniya na da aniya ta tsira. Ya kuma yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen abin da ya kira zagon ƙasar da take yi wa Ukraine da kuma goyon bayan da take ba syria da Iran. Harkar yawon bude ido ta bunƙasa Afirka inda yawan 'yan yawon bude ido daga ƙasashen waje ya ninka fiye da sau biyu a cikin shekaru ashirin ɗin da suka gabata. Rahoton shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya kan ci gaban tattalin arzikin Afirkar ya ce harkar yawon buɗe ido na samar da ayyukan yi ga miliyoyin jama'a tare da kawo biliyoyin daloli ga ƙasashen na Afirka. Katafaren kamfanin motoci motocin na Volvo ya ce zai taimaka wajen kawo sauyi a harkar ƙera motoci. Kamfanin wanda China ta mallaka ya ce daga shekara ta 2019 zai kera motoci ne kawai masu aiki da lantarki da makamantansu gade haruna shehu maraba jos da karin bayani kirar jikin motocin ta canja a shekarun da suka wuce sai dai dukkan waɗannan motoci suna da wani abu iri ɗaya wato inji mai amfani da fetur ko gas mutane sun dogara da shi ɗaruruwan shekaru ko wannan zai sauya yanzu? Daga 2019, kamfanin kera motocin Volvo ya ce dukkan sabbin motocinsa akalla za su kasance masu amfani da lantarki. Sai dai kwararru sun ce yunkurin kamfanin ba zai yi tasiri ba. Motoci masu amfani da gas da fetur za su daɗe suna tasiri a rayuwar mutane. Za a ɗauki lokaci kafin motoci masu aiki da lantarki su yawaita a tituna, saboda mutane da dama sun gwammace amfani da masu aiki da mai da kuma lantarki. Wata matsalar ita ce wurin cajin motar in tafiya ta yi nisa. Wasu sassan kasar sun fi wasu. A Newcastle akwai wuraren cajin motocin da yawa, a Wales babu sosai. Idan muna so daga inda muke zuwa inda muke son zuwa, sai wasu kamfanonin sun makala wuraren caji. Kamar a wuraren aiki da manyan kantuna da duk wanda yake da wurin ajiye motoci. Birane dai na cike da matsalolin gurɓacewar muhalli sakamakon abubuwa da dama da suka hada da hayaƙi da ababen hawa ke fitarwa. motoci masu aiki da lantarki sun fi rashin hayaniya da kuma inganta lafiyar muhalli sai dai za a ɗauki shekaru da dama kafin a daina amfani da motoci masu amfani da mai To a fagen wasanni kuma 'yan sanda a Malawi sun ce mutane takwas ne suka halaka a wani turmutsitsi a filin wasan Lilongwe babban birnin kasar. Al'amarin ya faru ne yayin da dubban jama'a suka yi turereniya domin samun kujerar zama a cikin filin wasan gabanin wani kwallon kafa da aka shirya yi albarkacin ranar samun 'yancin kan ƙasar an dai buga wasan daga bisani club din Manchester United ya amince biya Everton kusan dala miliyan 95 kan Romelu Lukaku. Dan wasan na Belgium mai shekaru 24 ya ci kwallaye 25 a gasar Premier a kakar wasannin da ta gabata. Manchester United din na fatan Lukaku ya sa hannu a kwantragin nan da karshen mako. a ci gaba da gasar tenis ta wimbledon kuma roger federer da novak djokovic sun yi nasarar zuwa zagaye na uku na gasar federer wanda ke kokarin lashe gasar a karo na takwas ya doke dushan lawovic shi kuwa djokovic ya lalasa adam pavlashek yanzu zai fafata ne da ernest gulbish wanda ya doke juan martin del potro To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. amma yanzu ne alhaji jauro kulibali nake fatan mu kwana lahiya daga nan london